وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بركة مدفاتها هدوة أزمان الشدة أتكن جير زمن دمكي ذنكرة اللتاف أحكام الجنائز وبدعوها والنفر العلامة المحدث محمد Nasiruddin Al-Albani Allah ya ɗansa da rahma yanwa idan ana biye da mu a zama na biyar mun kai har inda malam yake magana akan me ya kamata waɗanda suka halarci gargarar mara lafiya ko wanda ransa ya zo fita wane irin abubuwa shari'a ta koya musu tsoron shi a kai domin ya samu cikawa da imani wanda malam ya fara lissafo abubuwa daban-daban abu na farko ya lissafa matsalar ana so a rufe masa idanunsa yayin da aka tabbatar rai ya fita to za mu tashi abu na biyu shine malam ya ce an yi gabtuhu bi saubin yasturu jami'a badanihi li hadisi aisha رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبارة أخرجه الشيخان في صحيحيهما والبيهقي وغيرهم لدى نبي أنا سو سرفيشي mana dukkanin jikinsa su rufe shi da wani abin rufa mayafi ko bargo ko wani abu dai wanda yake sutura ce wanda za a rufe shi gaba ɗaya so ake a rufe baki ɗayan jikin wataƙila wani mai tambayar ya tambaya ya ce to idan baki ɗayan jikin ba zai rufu ba kamata ya sai a rufe gaba ta sama ma'ana daga kansa zuwa rabin jikinsa abinda ya sauwaka rago kuma a ga me za a kara domin ita fuska idan ta fara bayyana ita ce abu na farko wanda yake zama mai muni ga mutum musamman a yanayi na fitar rai yace saboda hadisin na na Aisha Allah ya kara mata yadda wanda al bukhari da Muslim suka rawaito da albai haƙi ana Aisha ta ba da labari ta ce manzo sallallahu alaihi wa sallam bayan ya rasu ko lokacin da ya rasu an rufe shi da wani tufafi irin tufafin da ake yi wasu daga ƙasar yaman shine hibara Da imam ibn ya yace wannan tufafi ne wanda yake da kauri kuma yana da layi layi al-imam ibn hajar yace tufafi ne da ake yi shi daga ƙasar yaman kuma ghaliyatu saman yana da tsada ma'ana wato tufafi ne wanda ake amfani da shi mu muna cewa bargo an ce burd bargo don haka sai aka rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi malamai kuma suna isin ba su karkashin irin wannan ayyukan sai su ce duk aikin da kaga sahabbai sun wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to Allah ne ya zaba masa domin shi zaɓaɓɓe ne don haka Allah baya zaɓa mai abin da yake koma baya don haka daga nan sai aka koyi cewa idan dusan da aka samu gawa to a rufe ta so da a cikin rufewar yan uwa masu albarka akwai girmamawa akwai mutuntawa akwai kare alfarmar shi mamacin wanda wannan muhimmi ne kwarai da gaske duk abin da za a yi a kare alfarmar mamaci kada a yi abin da zai zama akwai nau'i na wulakanta gawa na tozarta gawa domin wannan sai zamto cewa bayan laifi na tozarta gawar akwai kuma tozarta su masu gawar amma idan aka mutunta ta sai zamto cewa su aka mutunta kuma shi ma an mutunta shi to amma malam yake wa hada fi ghairi man mata muhriman فأما المحرم فإنه لا يغطى رأسه ووجهه لحديث ابن عباس أنه قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع الراحلة فوقفته أو قال فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين وفي رواية في ثوبيه ولا تحنطوه وفي رواية ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا اخرجه الشيخان في صحيحيهما وأبو نعيم في المستخرج والبيهقي وليست الزيادة عند البخاري ما لا يكتو أما فا ولا رفي دكا ننجكي يكي بند ولا واتو ajalin sa ya riske shi yana halin kasancewarsa mai harama da aikin harama da aikin hajji ko umra domin sani namiji idan ya harama da aikin hajji ko umra shari'a ta haramta masa ne ya sa hula ko ya rufe kansa ya ɗau ihraminsa daga jikinsa ya rufe kansa da haka kai abu ɗaya ke barinsa amma wannan matsalar banda mace ita mace kanta al'aura ne don haka rufe shi take yi yadda ta rufe kanta a yanayinta na mu'amalolinta na yau da kullum a halin zaman gida to kazalika ko tana cin ihrami ma ba ta buɗe kanta don haka malam ya ce banda mai harama da aikin hajji ko umra ya ce shi ne harama da aikin hajji ko umra ba za a rufe masa kansa ba kuma ba za a rufe masa fuskarsa ba saboda hadisin na abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda wanda ya zo a wurin buhari da muslim da abu nu'aym a cikin littafin al-mustakhraj da al ya yace amma da ɗan da zai ambata na lafuzza ba su zo a wurin al-imam al-bukhari ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana dangane da wani yana cikin aikin haji sai ya fado daga kan taguwarsa akai rashin sa'a sai ta take shi dan haka sai raye halinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sahabbai yace ifsiluhu bima'in wasit ku yi masa wanka da ruwa kuma da magarya wanda zamu zo gabar yadda ake wankan gawa ita wannan magaryar ana saka ta saboda tamkar a wancan lokacin ita ce sabulu domin tana tana isa matuƙa wurin fitar da dattin da yake jikin mutum yace ku yi masa wanka da ruwa kuma ku sanya magarya a cikin ruwan sannan ku yi mai likafani guda biyu zamto tudu biyu a wata riwayar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kuyi masa likafani a tufafinsa na na aikin hajji domin ai izar ne da rida kwarjalle ne da mayafi ana to wannan din sun isa ku yi masa likafani da su annabi sallam yace kada ku sa mai turare domin wanda ya harama da aikin hajji ko umra baya halatta ya sanya turare har sai ya fita daga cikin aikin hajjinsa ko umra yadda mai aikin hajji ba zai sanya turare ba kazalika ba zai sanya tufafin da turare ya taba shi kamar yadda ya tabbata a cikin sahihain wala thawban masahu warasu wala za'faran dan haka yace yace kuma wala tuqayyibuhu ku sa masa turare wannan alhalu daga nan ne aka ce wala tuhallidu jinsi ne na turare wala tuqayyibuhu daga nan aka samu afu yace wala tukhammiru ra'sa ya ƙara maimaita yace kada ku rufe mai kansa daga nan aka samu alhimar. mayafin da mace take amfani da shi ta rufe jikinta wala wajha kada ku rufe fuskarta fa innahu ba'athu yawman qiyamati nasiya domin za a tada shi ranar tashin alkiyama yana halin kasancewarsa mai kalbiya yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'ma laka wal mulku la sharika lak me yasa domin duk wanda ya mutu akan wata sabga to ana sa ran zai tashi a kansa wanda ya tashi ya mutu akan sabgar arziki to zai tashi tare da mutanen arziki yana harkar arziki haka na aka si wani iya billah abu na gaba malam yace an yu'ajjilu bi tajhizihi wa ikhrajihi idha bana mautuhu li hadisi abi hurairata radiyallahu anhu marfu'a asri'u bil janaza wa sayati bi tamamihi fil fasl السابع والأربعين وفي الباب حديثان آخران أصرح من هذا ولكنهما ضعيفان ولذلك أعرضنا عنهما أما الحديث الأول فهو عن ابن عمر مرفوعا ولفظه إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها ما لن يتشي لدى دين قبا ma'abota wannan mamaci su gaggauta kintsa tsashi da zarar an tabbatar da cewa ya yi fadi to a gaggauta haɗa gawar yi mata wanka yi mata likafani sannan kuma da fita da shi don a kai shi makwancinsa to amma wannan ba a yin garaje har sai an tabbatar da ya mutu shi yasa da yake idan ba na ne ai idan zahara ne idan mutuwar taka ta bayyana cewa lallai ya mutu imma a samu abota gogewa wanda sun ga jiya sun ga shekaran jiya suna da alamu da suke tabbatar da cewa wane ya yi wa fati imma kuma yanzu a yi amfani da asibiti ko ma'aikatan lafiya ya kusa waɗanda za su tabbatar domin akwai sanda za ka ga cewa za ka zo ka ga mutum kamar yana numfashi kuma ba numfashi yake ba ka taɓa shi misali ka ji kamar yayi nishi suna cewa a'a tunda ai rai ya fita a halin mutum ya ja numfashi don haka ya ja iska to iskar da ta shiga tana fita ne a hankali a hankali wani zubin ran ma ya riga ya fita amma ka taba shi ka ji kamar ya yi nishi sai ka zaci nishi ya kuma ba ma nishi ya ba iskar da ya ja ce kuma take fita don haka abu ne wanda yake mai rudarwa mai rikitarwa musamman ga wanda bai taba ganin irinsa ba don haka yana buƙatar a ce an tuntuɓi wato ma'abota ilimi mafiya kusa duk wannan yana cikin fasalu ahlal zikr yadda za ka tabbatar maka ko ta hanyar gwaje-gwaje ta hanyar duba yanayin bugun zuciyarsa ko wani abu makamancin haka su tabbatar da cewa ya rasu din to da zara an tabbatar da wannan malam ya ce to mataki na gaba shine a gaggauta kin tsashi a nemo wanda suka dace suka cancanta wanda za su yi masa wanka wanda za su yi mai likafani domin a kai shi ga makwancinsa saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ibn abu huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sallam ya ce ku gaggauta kai jana'iza tsa jana'iza ku gaggauta kintsa mamaci da yin jana'iza sa ku kai shi makwancinsa malam yace a fasali na 47 zai kawo wannan hadisi cikakken bayani akan sa tare da cewa mala albani ya ce a wannan matsalar ta gaggauta kai mutum ga makwancinsa da kintsa shi a kan lokaci da rashin ɓata lokaci ya ce akwai hadisai guda biyu sun fi wannan da na kawo bayyana ƙarara ya ce sai dai abin da ya sa na kau da gani gabarinsu saboda ba su inganta ba ta ɓangaren sanadinsu wanda mun san wannan shine manhajin malam wurin abin da ya shafi a hadisi mai rauni ba kawai abin molanka ba ne kawai inda aka ce kawai wannan an raba shi hadisi ne kawai ba ruwanka ya inganta ko bai inganta ba kawai sai ka yaɓo shi sai ka ce to ai kaza aka ce a'a wannan yana nuna maka manhaji na ɗaukacin malamai na musulunci waɗanda suke ganin cewa <clears throat> wato hadisi idan yana da rauni musamman a wannan babi na ibada to ai ba magana aiki da shi duk da matsalar ba saki ba kaidi ba ce akwai tafsiri a ciki to shi ne ma saboda fa'ida malami ya kawo hadisin na farko hadisin abdullahi dan umar wanda yana da rauni ma'anarsa alisalam yana cewa idan ɗayanku ya rasu to kada ku ajiye gawar ta ɗau lokaci ku yi garaje wurin kai shi makwancinsa ku karanta farkon suratul baqara a farkon kansa sannan kuma ku karanta ƙarshen suratul baqara a wajen kafofinsa amma sai dai wannan hadisin yana da rauni ya zo a cikin al-mu'jamul kabir na al-imam tabarani ya zo a littafin al-khallal a littafin sa al-qira'atu inda al-qubur an samu hadisin ta hanyar yahya ibnu abdullah ibnu al-dhahhak al yake cewa ayyub ya sanar da su sannan shi kuma yake cewa Al-Halabi az-zuhri ya sanar da su shi daga eh, sa'ad dan abi waqas yake cewa ya ji afa afwan maula sa'ad dan abi waqas yake ya ji afa dan abi rabah al-makki yana cewa ya ji abdullahi dan umar yana faɗa sai ya faɗa hadisi to hadisin bai sha ba dan malam ya ce hadisi ne mai rauni matuƙa ce da'ifun jiddan hadisi ne mai rauni matuƙa yana da illa matsala guda biyu matsalar farko shi wannan mutumin albabu lutti mai rauni ne a wurin malaman hadisi kamar yadda alhafiz ibn hajar ya faɗa a cikin ah, at-taqrib illa ta biyu matsala ta biyu malamin albabu lutti shine ayyub ibn nuhaik shi ya fi almajirin nasa rauni abu hatim ar-razi ya raunana shi da wasu ma al-imam al-azdi yace ba a karɓa hadisin matruk abu zura ya ce munkarul hadis hadisinsa mai rauni ne alhazin ibn hajar a cikin littafinsa lisanul mizan ya kawo wani hadisi na shi wannan wanda yake bayyana raunin wato shi marawaicin ya kawo shi ta hanyar yahya ibn abdullah haddasa na ayyub عن Mujahid عن ابن عمر مرفوعا معناه النبي صلى الله عليه وسلم daga nan kuma sai yace wa yahya da'if yahya ibn nuhayk da'if lakinnahu la yahtamal hada dan haka shine ma mala albani ya ga mana wata fa'ida ta hadisi yace idan mun gane wannan to amma abin mamaki ne shi hafiz ibn hajar da ya zo a cikin fathul bari sufuli na uku shafi na ɗari da arba'in da uku ya zo akan wannan hadisin kuma sai ce isnaduhu hasan sanadinsa mai kyau ne kamar yadda malam shaukani ya kawo a nailul autab kuma shi ma bai masa gyara ba watakila wannan idan yana cikin rauni ko kuma kace zaniya ta dan adam mala albani yana so ya tambayi akan cewa abinda ce yana da rauni a wancan littafin naka na lisanul mizan to bai kamata kuma ka dawo littafin ka na Fathul Bari ka ce kuma yana da kyau ba bai kamata kuma shi al-Imam Shawkani da ya kawo din bai ya shiru to sai dai mun san mai da malamai suke faɗa ƙa'idoji na ilimin hadisi ba kamar yankan wuƙa ba suke ba ma'ana yadda za ka zuci duk inda aka saka za su yanka amma kamar a nan raunin da aka samu a can ya kamata a same shi a nan Raunin da aka samu a nan ya kamata a same shi a can wal ilmu inda Allah ta'ala hadisi na biyu wanda mala albani ya ce shi ma yana da rauni da shi ya kamata ya kawo amma raunin sai sa bai kawo shi ba ya ce shi ne hadisin husain ɗan wahwah yake cewa falha ɗan bara ya yi rashin lafiya sai annabi sallallahu alaihi wa ya zo zai duba shi sai annabi sallam yake cewa ina ganin falha lallai wafati zai yi domin yau da gobe tana sawa ga wanda ma ba annabi ba ya gane cewa wani alamu na mutuwa sun bayyana gare shi kamar yadda ake cewa a hausa a ce ai lokacin harshen ma ya kare ma'ana baya iya magana ko wani abu makamancin haka wasu alamu da suke bayyana kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah zai iya sanar da shi ta hanyar wahayi bayan kuma tajriba to don haka sai annabi sallam yake cewa idan har lokacin yayi wa'adin ya cika ya ce ku sanar da ni yadda zan samu ne masa sallah kuma ku gaggauta kai shi makwancinsa domin bai kamata wato gawar musulmi a ajiye ta ba a tsakankanin iyalin sai zanto akwai munanawa gare su to shi ma wannan hadisin hadisi ne mai rauni mala albani yayi bayanin raunin sa yace a cikin sa akwai urwa wasu suna cewa azra dan sa'id al-ansari yana riwaya daga babansa malama hadisi sun ce da shi da babansa duk ba a san su ba to kaga wanda ba a san shi ba kuma ba a kafa hujja da shi domin ba a san adalarsa ba ballatana babtinsa haka ma hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin taqrib sannan kuma kafa hujja da hadisin abu huraira radiyallahu an na farko kenan asri'u bil janaza wanda malai ce zai kawo shi to akan wannan matsalar to an gina ta ne akan cewa wannan gabar da annabi sallallahu alaihi wasallam asri'u ku yi gaggawa ku yi garaji ma'ana ku shirya shi ku kintsa wannan abin nan din duk da idan ka dauki ɗaya bangaren na cewa ana nufin ku gaggauta wato shirya jana'iza wannan kafa hujja da cewa ku gaggauta ɗaukansa zuwa makwancinsa wannan ba zai samu gindin zama ba a nan wato gindin zama na kai tsaye amma duk da haka dai al'imamun kurkuri da al'imamun nawawi duk sun kafa hujja da wannan a kan cewa wannan ya ƙunshi cewa ɗaukansa har zuwa makwancinsa مال ألبانية وهناك حديث ثالث وهو مشهور جدا بين العام وهو إكرام الميت دفنه وهو لا أصل له كما في المقاصد الحسنة برقم 150 للسخاوي يتي أبقي وانا حديثي حديثي نأكو يا شهر سوسي أو رمتاني شيني ذاك جمتاني سنة شوا أي يازو أحديثي ما جرم ومتي شيني أبنيش to ta bangaren da ya hadisi a danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba shi da asabi to amma ma'anar tasa kuma mai kyau ce ma'anar tasa kuma mai kyau ce ya zo a al-maqasidul hasana hadisi mai lamba ta 150 kamar yadda sakawi ya kawo to sai mu je ladabi na gaba wa an yadfanuhu fil baladi alladhi mata fihi ولا ينقلوه إلى غيره لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم ونحوه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا أن, أن تدفنوا القتلى في مضاجعه بعدما حملت بعدما حملت حملت أمي بعدما حملت أمي أبي وخالي عديلين وفي رواية عادلتهما عادلتهما على ناضح لتدفنهم في البقيع وردوا وفي رواية قال فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت يتشي أنا سوء أبني ممتشي أقرندا يا رنسى ma'ana inda mutum ya mutu to an so a binne shi anan kada a ɗauke shi zuwa wani garin daban Bala albani ya ce domin idan aka yi haka ai wannan kamar yana bayuwa zuwa cin karo da gaggauta rufe mutum alhalin hadisi ya yi umarni da a gaggauta binne mutum to shi ne ma ya kafa hujja da hadisin jabir ɗan abdullahi al'amfari Allah ya ƙara masa yadda yake cewa da aka yaƙin Uhud waɗanda suka yi shahada sai aka ɗibi wasu cikin shuhada don a shigo da su cikin garin Madina a rufe su a Baqiya sai mai shela daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shela yake cewa manzan sallam yana yi muku umarni duk wanda yake da mamaci to ya rufe shi nan inda ya mutu a filin abin nan kenan Ya yace wannan shelar ta iske mu bayan ni ma mahaifiyata ta ɗauki mahaifina shine Abdullahi ibn Haram Allah ya ƙara masa yadda da kuma kawunsa wanda ta ɗauke su a gaffan wato wato taguwa ma'ana an saka su haka sun zazzamo gashi gefe da gefe Shi ne ma'anar adilai ne ko kuma Adilata kuma ta ɗauko su domin ka shiga da su madina da rufe su a maƙiya Ta ji mace mai kamar maza ce amma da sanar wata iske ta sai aka dawo da su sai aka rufe su tare da 'yan uwansu shuhada a ofis to anan malam abinda malam yake nufi shi matsawar ɗaukan mamaci daga inda ya mutu zuwa wani wuri zai bayu zuwa a yi jinkiri wanda ya ɓaci to kamata ya abin da sha inda ya mutu to amma a yanayin da muke ciki na zamani da cancanjawar abubuwa za ka ga akwai inda mamaci ya mutu to wurin ma yadda za a binne shi ɗin wato process ne masu wahala musamman in tafiya aka yi ta misali medical trip tafiya ce ta magani an tafi wani gari ya mutu a asibiti tana iya garin ma wataƙila ba musulmai ba ne idan kuma akwai musulmai ɗin kafin a je a nemo musulman da za su zo a yi wannan sai an ta cike-cike sai an wannan da sauransu kaga irin wannan wato ka ce ma wataƙila a processing ɗin ya dawo garinsa shi ne yake fin aula wannan duka yanayi ne na lalura ba yadda za ka yi da wannan amma matsawar yana akwai 'yan uwansa musulmai a garin waɗanda za su iya jibintar lamarinsa to shi kenan a yi abin nan cikin sauƙi ya fi alkhairi kamar yadda muke ganin idan mun rasa mamatanmu a makka ko madina za ka ga cikin ƙanin lokaci za a yi cike-cike da sauransu a rufe shi mutum kuma ya samu falala da daraja na mutuwa a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama kuma ya faɗa kamar da yazo a cikin Bukhari wanda ya samu damar mutuwa a cikin garin Madina to yi kokari ya ga ya mutu a cikin garin Madina domin ana sa ran zai cika da imani to haka na ma ake tunani dangane da Makka da sauransu to ala ayyati hala na kawo wannan ne don nuna mana cewa ba ana nufin cewa a kowane yanayi dole ne a binne mutum a inda ya mutu ya mutu ba domin akwai yanayin da wato ba zai mayu abin wa shi a inda ya mutu din ba da haka kenan ita kowace lalura ana kaddara ta da daidai abin da ya dace da ita wal ilmu inda Allah ta'ala wannan hadisin da muka karanta mala albani yace akhrajahu ashabu sunan al-arba'a وابن حبان في صحيحه والرواية الأخرى له وأحمد والبيهقي بإثنان صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح والزيادة لأحمد في رواية يأتي لفظها في المسألة ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وجدت أنه كان دفن في مكانه أخرجه البيهقي بسند صحيح شيء سايزو أتكن السنن بيهقي أنا عائشة ألا يقارى متى يده da wani ɗan uwanta ya rasu a inda ake kiransa kwarin habasha sai aka ɗauko shi daga can aka kawo shigo da shi cikin gari don abin ne shi nana aisha ta ce ni babban abin da yake damuna ko kuma abin da ban ji daɗi ba ina ma da sun rufe shi a inda ya rasu ma'ana domin haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya limamul bai haka ya rawaito wannan da sanadi mai inganci shi yasa wa qala an-nawawi fil azkar الإمام النووي يكتشواتين الأذكار وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته abin a ce mamaci ma ya wasice ce idan ya mutu a ɗauke shi da gari kaza a kai shi gari kaza malam nawawi ya ce ba za a zartar da wannan wasiyyar taka ba fa inna naqla haramun al-imam an ya ce ma domin ɗaukan gawa zuwa wani daga wani gari zuwa wani gari haramun ne ma ala al-madhhab as-sahih al-muqtam bisa abin da mazhaba ta shafi'iyya take tafiya a kai wanda shine abin da malamai suka fi zaɓa alladhi qalahu al-aktharuna wanda da yawan malamai haka suka ce wa sarraha bihi al-muhaqqiquna masu bin kwakwafi da diddigi na malamai akan haka suka tafi ma'ana kaga al-imam an-nawawi ma ta ce ma ya dauki mas'alar da ma yadda mala albani ma shi ya dauke ta rahimahullahu ta'ala ƴan uwa masu albarka lokaci halin sa nan ya kamata mu dasa aya sai a shiri na gaba zama na bakwai za ku ji mu da wani sabon karatun insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh